إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد باي هكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana ta asabar a yau goma cicci ga watan shaharun lahil muharram a wannan shekara ta hudu kuma daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2012 miladi alhamdulillah a yau da izinin Allah maɗaukin sarki a wannan asabar ta biyu a wannan watan albarka watan muharram a wannan shekara ta 1434 za mu fara karatu wannan littafin mai albarka littafin isiya alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah da ya sa muka kammala littafin akhbari muka kammala littafin ashmawi yau da shi alhamdulillah za mu fara karatu a cikin wannan littafin mai albarka littafin isiya wannan ba karamar ni'ima ba ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muna gode mishi akan wannan ni'imar kuma muna roƙon shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakatar ya mu dace a dukkan ayyuka na ibada da muke yi a takaicen takaitawa mawallafin wannan littafin mai suna al'iziya shine al'imam abul hassan ali ibn muhammad ibn muhammad ibn khalaf al-misri al-shafi wanda ya rubuta wannan littafi na iziya shine abul hassan ana mai alkunya a kira shi da abul hassan amma sunan shi ali sunan baban shi muhammad sunan kakan shi muhammad sunan kakan kakan shi khalaf mutumin kasar masar ne hisa aka kira shi al-misri mutumin kasar masar an kira shi ashazili domin yana ban ɗariƙar sufaye ɗariƙar ashazili an haifi wannan malami a shekara ta 857 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu a shekara ta 939 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan dududu rayuwarsa ko da ke ta wuce dududu ya samu tsawon rayuwa na shekaru 82 inda aka haife shekara ta 857 ya rasu a shekara ta 939 kaga mai akudari al-imam Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Khalaf al an haife shi a shekara ta 918 ko da 20 kaga idan ya zama da goma da ashirin ne kenan bayan haihuwar mai akudari da shekara goma sha tara mai ziyar rasu ina zan fahimci wani da ke ko bayan haihuwar mai akudari da shekara goma sha tara mai iziya ya rasu kuma bayan haihuwar shi da shekara ashirin da ɗaya mai iziya ya rasu zai ce shi yana nan mai akudar yana almagarib ne yana ƙasar algeria ne a yanzu shi kuma mai iziya yana ƙasar masa kaga kenan ya rasa shekara ta ɗari tara da talatin da tara kenan zuwa yau yana da shekara ɗari hudu da casa'in da biyar da rasuwa tunda yau mana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma ya rasu a shekara ta ɗari tara da talatin da tara kenan yau yana da shekara ɗari hudu da hamsin da biyar Allah ta'ala ya jikan shi da kafa haka shekara ɗari hudu ba ƙananan shekaru ba ne har ma da tasa'in da biyar Allah ta'ala ya jikan shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi daga cikin littafin da ya rubuta ya rubuta littafin umdatu salik ala mazhabi imam malik fil ibadat wa ghair zalik wanda yake ma kamar yadda ya nasanta a muqaddima shi karan kanshi wannan littafi da ke gaba mu littafin iziya ya rere shi ne daga cikin wannan littafi din ɗaya kenan yana da littafin kifayatu talib kifayatu talibin rabbani li risalati bin abi zaid al-qarawani ma'ana yana da sharhi da ima risala kuma sharhin sa da ima risala ba karamin sharhi bane babban sharhi ne asalin ma sharhin sa da ima risala an samu malamai sun tashi suna ma wannan sharhin aiki mana akwai gundarin bakin risala ta ibn abi zaid al-qayrawani kuna jina da kyau sannan kuma akwai sharhinta mai suna kifayatu qalibur rabbani li risalati ibn abi zaid al-qayrawani to wannan littafi nashi shine imam al-adawi ya dauke shi ya mai hashi ya kiranta da hashiyatul adawi ko hashiyatul adawiya mun fahimci wannan da ke ko asalin littafin na mai iziya ne da imma risala sharhinsa sai imam al-adawi ya zo ya dauki littafin kuma ya mai ta'aliki ya mai hashiya ya mai ƙarin haske a ƙasa mun faɗi littafi biyu kenan sannan yana da littafin al'iziya wannan littafin da ke gaban mu Allah ta'ala ya ji shi da gafara Allah ta'ala ya hamshe shi shi wannan littafi da ke gaban mu malai kira shi da suna al-muqaddimatul da lil jama'at al in ce al-muqaddima shine abin da ke wucewa gaba kafin sauran su biyu baya sai ya kira al-muqaddima idan kai madalin kasara kace al-muqaddimatu ma'ana abin da ya wuce muqaddima gabatarwa kenan wanda yake gundarin bakin yana tafi to kenan a wannan babi na ibadat na fiqh kenan kenan wannan littafi na iziya muqaddima ne ba shine gundarin bakin karatun ba baki da kamar shimfiɗa ne na karatu da aka kenan a gaskiya malam ba karamin muqaddima i a wannan littafin ba duk wanda ya fahimci wannan littafin lalle ilalla ya share fage na fara littafi na fara karatu sosai da sosai kenan kuma yana nuna mana in mutum ya soke in ba shi ke nuna ya kammala karatu ba domin shi karan kashi mai littafin ma ya kira littafin da suna muqaddima to ko tunda muqaddima ce kenan ba ne gundarin karatun ba karatun kuma yana gaba kenan wannan gabatarwa ne kai da in dai ka fahimci wannan littafin da izinin Allah madaukin sarki to sauran karatuttuka kuma littafai za su zo maka da sauki kamar mutumin da ya shiga littafi bayan ya karanta muqaddima kaga lalle ilalla zai samu fa'ida a littafin sabani ya shiga karatu kai ba tare da ya fita muqaddima ba kenan inda mutum zai fantsama karatu kenan ba tare da ya karanta wannan littafin ba kamar zai sami wani kuskure kenan zai samu wani tawaya haka amma in dai karanta wannan littafin da izinin Allah madaukakin sarki zai zama mishi gabatarwa ne akan sauran karatuttuka da zai karanta ubangiji subhanahu wataala ya ji wannan malami da rahama ya gafarta mashi muka ce sunan shi abul hasan علي بن محمد بن محمد بن خلف المصري الشاذلي الكنيا أبو الحسن سنة علي سنة كاكا بابا محمد سنة كاكاشي محمد سنة كاكا كاكاشي خلف to idan kana karatu a matsayinka na ɗalibi dole ka hatara sosai da sosai akwai mai suna irin wannan mai alkunya abul hasan suna kuma ali wanda yake ma kuma a shazinin akwai shi shine wanda ake kira da abul hasan ali bin abdullah bin abdul jabbar ash-shazili kaga wancan shi ma sunan shi abul hasan sunan shi ali bin abdullah wannan kuma ali ibn muhammad ibn muhammad amma wancan ali ibn abdullah ibn abdul jabbar ash-shazili wancan wannan ma ash-shazili saboda ga sun yi ittifaki ta abin da ya shafi alkunya kowannen su abul hasan ne sun yi ittifaki ta abin da ya shafi suna kowannen su sunan shi ali sunan wancan ali sunan wannan ali sun yi tafiya ga abin da ya shafi ko kowanne ɗariƙa sa a shabiru ne bambancin shi ne wancan wancan shi abu na san ali bin abdullah bin abu jabbar shi ne ma wanda ya asasa ɗariƙa shabiliya ɗin allah ta'ala ya fi mishi an haife shi a shekara ta ɗari biyar da saba'in da ɗaya shi wancan kenan shi kuma na haife shi a shekara ta ɗari takwas da hamsin da bakwai kaga akwai tazara kenan sannan wancan ya rasu a shekara ta ɗari shida da hamsin da shida wannan kuma ya rasu a shekara ta ɗari tara da talatin da tara kenan ma a haihuwa tsakanin rasuwar haihuwar wannan mai iziya kenan da rasuwar wancan an samu tazarar shekara ɗari biyu da ɗaya tsakanin shi wancan wanda ya asasa ɗariƙar shaziliya da wannan wanda ya wallafa littafin al'iziya kenan wancan ya gabaci wannan da shekara ɗari biyu da ɗaya shi wacce yana ƙabilar al-akhmas ne al-humariya wanda yake ya zauna a garin da ake kiran shi shaziratu ya zauna a wannan garin shi za yasa ake kiran shi ash-shazili aka kira ga kuma ash-shaziliya ina fata mun fahimci wannan da ke wanda zai taimaka wa ɗalibi ilimi wurin tantance sunayen malamai wani lokacin kakan ga sunayen malaman ya zama kamar iri ɗaya alhalin kuma ba iri ɗaya bane ba malami ɗaya bane an samu bambance bambance ta wasu wurare da dama haka Allah ta'ala ya mana jagora wurin bayanin wannan littafi da abin da ya kunsa Allah ta'ala ya huce mana gaba Allah ta'ala ya mana jagora muna cewa bismillahir rahmanir rahim malam ya ce bismillahir rahmanir rahim malam shine kenan abul hasan ali ibn muhammad ibn muhammad ibn khalaf al-misri al-shadili mawallafin wannan littafin isiya Allah ta'ala ya mana jagora ya ce bismillah muna farawa da sunan Allah ar-rahman mai yawan rahma ar-rahim mai yawan jin wannan jumla da malam ya amfani da ita na cewar bismillahir rahmanir rahim kalma ce da manzo Allah sallallahu ya kasance yana bude wasiƙu da yake aikawa zuwa ga waɗanda yake yake kiransu zuwa ga addinin musulunci yana bude ta da bismillahir rahmanir rahim idan ba manta ba wasiƙar da annabi Suleiman alaihi salatu wasalam ya aika ma malakatu saba tana kunshe da bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ashe wannan kalma ta bismillahir rahmanir rahim jumla ce da ake fara ayyuka da ita in zaka fara sai ka ce bismillah akwai inda ake fara da bismillahir rahmanir rahim kuma inda ake fara da bismillah in mutum zai yanka sai ce bismillah wannan bismillahir rahmanir rahim ta haɗa sunayen ubangiji subhanahu wata'ala guda uku sunan shi na farko Allah wanda yake shine jagaba a cikin dukkanin sunayen Allah subhanahu wata'ala kuma idan ba kuma ba mun yi bayanin cewa kowanne suna na Allah madaukakin sarki yana dauke da sifa kenan da yake sunan shi Allah yana da sifar al mabud bi haqq shine abin bauta da ya cancanci a bauta mashi din duk wani wanda ake bautawa bai cancanci a bauta mashi ba shi yasa kake ganin kuma suna ta daru da waɗanda suke bauta musu din wani lokacin na farko da waɗanda suke bauta musu suka sassaƙa su saboda ka wani lokacin ma ga an dabino ne wani ya cinye kayansa ya fasa kuma bautar kenan Allah ta'ala ya sauke ar-rahman suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki cewar shi ar-rahman ne ma'ana mai yawan rahama yana da sifata rahama kenan sunan shi ar-rahman mai yawan rahama don arrahman rahman fa'ala ne kuma sunan shi ar mai yawan jinkai yana da yawan rahama kuma yana da yawan jinkai ya Allah kai mana rahama kuma ya Allah ka ji kanmu na faɗa mana ɗazu cewa suna na Allah madaukakin sarki Allah shine jagaba a dukkanin sunayen Allah madaukakin sarki shi yasa galibi za ga shi ake fara gabatarwa kafin sauran sunayen su biyu baya kaga da aka faɗi Allah sai arrahman da arrahim suka biyo baya haka na Allah madaukin sarki yake bara yake cewa Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum kaga Allahu la ilaha illa huwa sai biyo shi da al-hayyu al-qayyum haka na Allah madaukin sarki yake cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa illahu alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله amma yasifun huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'u husna in ka dauki dukkan waɗannan za ga yana budewa da huwa Allahu shine Allah sai kuma ya kawo sunaye na Allah madaukakin sarki da suka biyo bayan wannan huwa Allahu allazi la ilaha illa hu sai ce alimul ghaibi wa shahada huwa ar rahim kaga duk sun biyo bayan huwa Allahu kenan haka Allah ta'ala ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشكر قال جسم بيوبايا الله هذا ما الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى kaga a kowanne sai da aka bude da cewa shine Allah kadai yasa aka kawo bamiru faslin huwa Allah shine Allah kadai wanda yake kuma ne kaza shine kaza shine kaza ne kaza mana Allah ne abun bauta da cancanta wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah shine abun bautar waɗanda ke sama ne abun bautar waɗanda ke ƙasa ar-rahman shine kuma mai suna ar-rahman dan Allah ta'ala ya ce lahul asma'u al-husna yana da sunaye kyawawa kenan ba yana da suna ɗaya ba saboda da Allah ta'ala ce sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma suna kaga ismu suna ne mufrad amma yace isma rabbika kaga sai mufrad ne amma aka mishi idafa kaga kuma wa mumkinu mufrad idhi idafa a lokacin da mufrad aka mishi idafa shi ma yana ba da ma'anar jami ma'ana sunaye ne ubangiji subhanahu wata'ala yake da su kuma sunayen shi sunaye ne kyawawa kuma kowanne suna daya yana da sifa da kace sunan shi Allah kenan yana da sifa ta al-ma'budu bi haqq sunan shi ar-rahman yana da sifa ta ar-rahma shi hakan nan ar-rahim shi yasa kake ganin waɗansu suka yi inkarin sunan ar-rahman wadda kila na musjudu lir-rahman qalu wa ma ar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zaduhum nufura saboda ka su ba su yadda a ce ar-rahman ba sai dai a ce Allah Allah madaukakin sarki ce kul du Allah aw du Rahman ma tad'u walahu al-asma'ul husna haka nan Allah madaukakin sarki ce wahum yakfuruna bir Rahman ina yana da suna Allah yana da suna Ar-Rahman yana da suna Ar-Rahim ana farawa da su isa imam shafi'i ce bada'atu bi bismillahi fi nabuni awwala tabaraka rahman rahiman wa maw'ila mana ana farawa da sunan Allah shi ce bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jirgi haka ya bude wannan littafi na shi yace alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما الحمد لله رب العالمين دكا وديا abin da za ka ce dukkan godiya saboda al aljinsiyya al ta shiga alhamdu kaga ai kalmar ita ce hamdu godiya sai kuma ga al ta shige ta ita wannan al ita ce al da take ba da ma'anar jinsin godiya baki ɗaya shi ya tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu kenan Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya cancanci a gode masa wala wal hamdu fil ula wal akhirah ita kuma godiya ta alhamdu godiya ce da ake yin ta da fatar baki bayan ta bubbugo daga ta daskaru a zuciya sai ka ce alhamdulillah ana yin ta a lokacin da mutum yake cikin tsanani sai ce alhamdulillah ala kulli hal Allah ta'ala yake cewa fa qata ya dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillah rabbil alamin Allah madaukin sarki ya bude surori a cikin alqur'ani da alhamdulillah yace alhamdulillah rabbil alamin yace alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim يعدلون يتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يتي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سورة السبع يتي الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء سورة ريبدا بيار الله مدعوكي سركي يبوء يسوء ده الحمد hakan nan ya ya rufe waɗansu surorin kuma da alhamdu yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هكذا الله ما يجزر كيتي وترى الملائكة حافين من حول العرش سورة الزمر ركيتي وقيل الحمد لله رب العالمين mana dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu ba da shine alhamdu ita dukkanin godiya lillahi ta Allah ce kadai wanda yake shine rabbul alamin ubangijin halittu baki ɗayansu domin da aka ce al'alamin jam'i ne na al'alam da yi malanja ya fata al'alam don ka ce al'alim ya zama malami kenan al'alam ya zama halitta kenan kuma al'alam shine kullu ma siwallah fa huwa alam duk abin da ba Allah maɗaukin sarki ba ba kuma sifofin Allah ba to fa huwa alam kaga ya shafi mutane ya shafi aljanna da wuta ya shafi aljanu ya shafi mala'iku ya shafi sama ya shafi ƙasa duk wani jinsi da ba Allah maɗaukin sarki ba da ba su nuna da sifofin shi ba to fuwa ala isa Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu baki ɗayansu don wannan tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine ubangiji halittu baki ɗayan su yana cikin da'awar da annabi Musa alaihi salatu wasalam yayi da Fir'auna har Fir'auna yake cewa wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin yace alhamdulillahi rabbil alamin ya ci gaba da cewa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah yace wa ashhadu kuma ina shaidawa kaga ashhadu da alhamza kenan ni karan kaina ina shaidawa Allah ilaha illallah cewar babu abin bautawa da ya cancanta a bauta mai sai Allah shi Allah ɗin wahdahu shi kaɗai ne tilo la sharika lahu kuma ba shi da abokin tarayya kawai a nan muna da wa ashhadu Allah ilaha illallah ɗaya kenan muna da wahdahu hula shari kala kenan biyu kenan cewa wa ashhadu Allah ilaha illallah gaba ta farko kenan an ka kallace ta sosai tana da ginshiƙe guda biyu tana da rukunai guda biyu rukuni na farko shine annafiyu rukuni na biyu shine al-isbat ma'ana wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha kaga na fayu kenan na cewar babu abin bautawa illallahu dangare na na biyu kenan da cancanta sai Allah wanda yake shi ya kira a babin balaka shi ya kira alqasr duk wani nau'i na abin bauta da ake bauta mashi sawa'un mutum ne daga cikin mutane sawa'un aljani ne daga cikin aljanu sawa'un mala'ika ne daga cikin mala'iku sawa'un annabi ne daga cikin annabawa manzo ne daga cikin manzanni dutse ne ƙasa ce ruwa ne teku ne duk bai cancanta a bauta mashi ba wanda ya cancanta abautawa shine mahalicin su baki shi shine ya cancanta abauta mashi da gaskiya subhanahu wa ta'ala kenan yi zai ce wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah da cewar babu abin bauta da cancanta sai Allah ita ce la ilaha illallah mana ina shaidawa da la ilaha illallah ina ba da shaida akan la ilaha illallah inda yake la ilaha illallah ita ce ƙoratu wuthqa da Allah ta'ala ya ce fa mai kafir bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha ita ce kuma kalimatu taqwa da Allah ta'ala ce wa alzamahum kalimatu taqwa ita ce kuma da'watul haqq da Allah ta'ala ce lahu da'watul haqq ita la ilaha illallah kenan isa ce ina shaidawa da la ilaha illallah babu abun bautawa da ya cancanta abota mashi sai Allah madaukakin sarki ita kuma la ilaha illallah tana da sharɗa guda bakwai وبشروط سبعة قد قويلت وفي نصوص الوحي حق وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث استكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول وصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب ga أكو نوكينا uku أكو kenan سوني شكا شكا لا إله إلا الله ne shika-shikan la ilaha illallah domin ita la ilaha duk wanda ya je lahira ba shi da la ilaha illallah ba shi da mabudin aljanna to amma kar manta dukkan mabudi yana da hakora kun to wannan ka duba mabudin ka ka ciro mabudin ka aljihun ka zaka yana da hakora to hakoran su ne waɗannan rukunan guda bakwai isa ma ce wa ashhadu allah ilaha illallah ina shaidawa da babu abun bautawa da ya cancanta abota mashi sai Allah maɗaukin sarki shi shi kadai sai kun ga anan muna da jumloli guda biyu an la ilaha kaga la ilaha la ilaha nafi illa allah isbat to saboda kalma ta biyu wahdahu la sharika lahu ita ma guda biyu ce wahdahu isbat la sharika lahu nafi kun gano wannan da kyau ko kuma wannan jumla ta biyu wahdahu la sharika lahu ta akidar karfafa jumla ce ta farko ta la ilaha illallah kenan kamar yadda jumla ta farko take da bangarori guda biyu kuma ake karfafa ta da wata kalmar ita ma mai bangarori guda biyu kenan yanzu muka ce wahdahu shi kadai yake yana karfafa mai kenan illallah in muka ce la sharika lahu yana karfafa la ilaha la ilaha la sharika lahu yana karfafa la ilaha wahdahu yana karfafa illallah sai ce wa ashadu allah ila ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ina shaidawa da babu abun bautawa da ya cancanta a bauta mashi sai Allah shi kuma Allah ɗin wahdahu shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kwata kuta la annafiya lil jins duk wani jinsi na ashirki na tarayya shin tarayya ne a mulki shin tarayya ne a sunaye shin tarayya ne a sifofi duk ba da su saboda dan kaji Allah ta'ala ce huwa samiul basir ya kuma ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira kar ka taba tsammanin samian basira irin na mutum shine samian samian basir as-samiul basir na Allah subhanahu wa ta'ala saboda dan adam yana ji amma yana jin iya abin abin da ya tazara da shi sama da kilo goma ba zai iya jin shi ba ko kilo goma sai idan an sa kakaki tukunna in ba ka so nawa kana magana mutum yana magana kusa da kai ka ce ya ƙara murya ma baka ji gashi dab da kai kai yake magana amma ka ce da shi ya ƙara murya baka jin sa amma shi Allah madaukakin sarki sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man sa mustaqim bil-layl wa sajid bil nahar daidai wa daidai sannan kuma so nawa mutane biyu suna ma magana zaka ce da ɗaya in shiru bari ka sallama ɗaya kun gane ko so nawa kana magana wani zai zo yana magana da kai baka jin yaren shi ka ce a samo tafinta. domin ya maka fasara saɓanin Allah subhanahu wa ta'ala baki daya abinda baka faɗa ba ma yana ji ya san shi duk abinda da kowanne yare ka faɗa ya sani subhanahu wa ta'ala sai malam ya faɗi gaba ta biyu ta kalmar shahada domin kalmar shahada tana da kalmar gaba guda biyu gaba ta farko la ilaha illallah gaba ta biyu muhammadu rasulullah to gaba ta farko la ilaha illallah ita ce ya ce yace wa ashhadu an la ilaha illallah yace wahdahu la sharika la yana magana akan la ilaha illallah kenan yanzu sai gaba ta biyu sai ce wa ashhadu la ilaha illallah kuma ina shaidawa kaga da lafazin shaidawa muka san shaidawa da baki wanda ya fito daga kokon zuciya shine fa sayyidul shuhada yace wa ashhadu ina kuma ƙara shaidawa anna muhammadan lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan Allah wa rasuluhu kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da iyalansa wannan ita ce kalma gaba ta biyu ma'ana rukuni na biyu kenan na kalmar shahada kulura tana da rukuni guda biyu amma sai ba a kira ta da kalimatar shahada ba sai aka ce kalimatu shahada aka kira ta da sunan kalma guda ta yadda babu yadda za mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ya tsaya ya na shaida washi bata yi ba har sai ya kara da ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu babu yadda zai mutum ya ce ya yi imani da Allah Allah ya karbi imaninsa in bai haɗa da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba isa Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah to ya bi Allah amma dan ka zo kana cewa ka ba Allah baka bi manzon Allah ba Allah ba zai karbi wannan imanin naka ba kwata kwata kuma ku dubi yadda muka faɗa kalmar guda biyu ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah amma ka kira ta da kalimatu shahada kalma guda domin sai ka hada su duka biyu sannan suka cika malai ce wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad shine muhammad hammada yuhammidu muhammad ma'ana muhammadu wanda ake yawan gode mishi sallallahu alaihi wa sallam wasallam shine wanda ake yawan gode mishi shi maza Allah sallallahu alaihi kenan yana da suna sunan shi muhammad kuma siffar sunan shine wanda ake godewa kuma fahimci wannan kenan Allah sallallahu shi ma yana da sunaye sunayen shi kuma ba kago su ake yi ba kuma kowane suna yana da sifa in ka ce muhammad sunan shi kenan sifar kuma wanda ake godewa sabanin wanda ba shi ba mai suna muhammad kawai shi yana da suna kamar muhammad ibn boko sunan shi muhammad amma ba kuma wanda ake godiya wani sai dai ana fatan yayi ya hali irin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi za aka sanya mai suna da muhammad hakan nan mustafa na ungogo sunan shi mustafa amma ba suka shi bane cewar zababbe a'a shi da manzon sallallahu shine al-mustafa ma'ana zababbe kenan sai ce wa ashhadu ina shaida anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah wa rasuluhu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ga anan ya kawo abubuwa guda biyu ya kawo ya tabbatar da al'ibada al'ubudiyya da kuma a ka kiyaye wannan sosai wanda yake kowanne ɗaya daga cikinsu mai da martani ne ga wasu bangarori na al'umma da ya ce wa ashadu anna muhammadan abduhu bawa allah ne mai da martani ne ga nasara don su nasara duk wani babba a cikinsu mai daraja a cikinsu ba karamar aikinsu ba ne su mai da shi Allah kai tsaye ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko masaudi duwa mani yaranci wannan kuma tabbatacce ne abin da ya faru ga annabi isa alaihi salatu wassalam aka zo da shi abin nan gashi a tsimman goyo sabuwar haihuwa kai aka ji yana magana gashi za a haifi mutum da makanta ya warkar da shi zai ɗauki laka ya yi abu kamar ya yi tsuntsu haka ya busa mashi rai ya tashi ya wuce sai suka ce Allah ne sai suka allantar da shi tsoraka su duk mutum mai daraja a wurinsu kawai sai su mai da shi Allah isa malam ya ce wa ashadu anna muhammadan abdu bawan Allah ne kenan ba ba Allah bane ba kuma wani bangare na Allah dan Allah ta'ala ba shi da bangare subhanahu wa ta'ala sai ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu ma'ana anna shi annabi muhammadu bawan Allah ne kaga mai da martani sabani aqidar nasara kenan wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah madaukakin sarki sabanin aqidar yahudawa don su yanzu ya su wofantar da mutum a ubillah duk darajar mutum ba sa iya tabbatar mai da darajarsa in bai hude shi ya sa ma suka ƙirƙiri wannan magana suka ce a'a ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana ummuki bakiya dan su jefa mummunan magana cewar to ta ina ta samu wannan alhalin gashi kasuwa su jefa mummunan magana gana na maryam Allah ta'ala ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna masiha isa ibn maryam rasulullah duk wannan ta bargaza aikin su amma sai malam yace wa rasuluhu ina shaidawa kuma manzo ne na Allah madaukakin sarki kenan ya tabbatar mai da al'ubudiyya Allah sallama bawa ne na Allah madaukakin sarki shi yasa kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan matsayi na manzan Allah cewar shi bawa ne ga Allah a wurare mafiya tsada kaga da wuri na farko shi ne lokacin da Allah ta'ala yake ba da labarin wani abu da ya yi da manzan Allah sallama wanda bai taɓa yi da wani annabi ba shine Isra'i da Miraji ba a taba yi da wani annabi ba da Allah zai bada labarin sai ce subhanallazi asra bi abdihi haka sai bai ce bi Muhammad ba sai ce bi abdihi dan tabbatar da muqami na al-ubudiyya matsayi na al-ubudiyya hakan nan saukar da littafi da babu irinsa shine alkur'ani mai girma da Allah ta'ala zai yi bayanin sai ya tabbatar da al-ubudiyya yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi ليكون للعالمين نذيرا هذا ما يجي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هذا دي يتبدأ بتشوار شيء باواني نا الله مدعوكين سركي هذا ما كما يجي ورسوله منزوني نا الله مدعوكين سركي تشوار دك شريعة da za ta zo maka daga wurin Allah to dole ne ya zama da ta biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ta biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to har yanzu baka gama shaidawa da anna muhammadan abduhu wa rasuluhu don ma'ana tabbatar da risalar babu wani sako da zai zo maka sai ta hannun manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam shi Allah madaukin sarki ya sanya ya zama tsani da zai zo da sako zuwa ga halittar Allah madaukin sarki halittun Allah madaukin sarki isa Allah madaukin sarki ya ce Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni a cikin mutane a cikin mala'iku yana zaben su sai ya tura su zuwa ga mutane Allah madaukin sarki yana zaɓen manzanni a cikin mutane don ya tura su zuwa ga bayansa isa ya tabbatar wa ranar salama wannan matsayi ya ce wa ashadu ina shaidawa anna muhammadan lalle annan muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah madaukin sarki sallallahu alaihi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ala sa'iril anbiya wal mursalin kuma ya tabbata ga sauran annabawa wal mursalin da manzanni yace wa ala sa'iril anbiya ya tabbata da sauran annabawa wal mursalin da sauran manzanni kenan yanzu muna da annabawa muna da kuma manzanni domin anbiya jam'i ne na annabi al-mursalin jam'i ne na al-mursal wanda aka aiko to menene bambancin annabi da manzo kun da ke ko sai malamai suka ce na farko don nan ce annabi shine allazi yunabbi'u anillah wanda ke ba da sako daga wurin Allah madaukakin sarki kuma kaga manzo yana ba da sako daga wurin Allah madaukakin sarki annabi yana ba da sako daga wurin Allah madaukakin sarki sai suka ce da annabi da manzo dukkansu ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko su zuwa ga bayinsa ina fatan zai wannan da kyau kenan kaga anan ba bambanci kowannen su ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko shi ɗaya kenan na biyu kuma kowannen su hur ɗaya ne ba ba ma'ana ne ga cikin bayi za a aiko shi a matsayin manzo ba a'a ɗa ne a cikin mutane bawa ne ga Allah madaukakin sarki kaɗai. to bambancin su shine annabi ya zo ne don ya ɗora a kan saƙon da wani annabi ya gabata ko wani manzo ya gabata da shi amma manzo ya zo da sabon saƙo ne ina fata mun fahimci wannan da kyau annabi ya zo da sabon littafi abin da ya zo da ya zo ya jaddada wancan saƙo na annabi ko manzo da ya gabata amma manzo ya zo da sabuwar risala ne sabon zance ne kuma abin da zai nuna maka haka shine abubuwa da dama ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin da yawa mun turo annabawa masu tarin yawa kaga arsalna min nabiyyin mun turo annabawa fil awwalin a cikin mutanen farko wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un babu wani annabi da zai zo wurin su face sun kasance suna mishi izini izgini kaga Allah ta'ala yace arsalna haka na Allah madauki sarki yake cewa wa ma arsalna min qaryatin إلا أخذنا آلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا في قرية بمتبع أيكو وابع تكين ونجري من نبي نع النبي أشياء النبي شيما أيكو شأكي kaga manzo ma shi ma aiko shi akai da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulki shaytan thumma yuhkimu kuma hikmallahu ayati kaga Allah ta'ala ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu taba aikowa ba kafin ka ba mu taba aiko manzo ba ko annabi kenan kaga ta aya ta tabbatar da annabi daban manzo daban kuma wannan su aiko shi ake isa malamai da suka bi ayoyin alqur'ani sai suka ce to bambancin shine manzo shine wanda ya zo da sabon sako shi sa Allah madaukin sarki ya ce إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوفقوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إنا أنزلنا التوراة للي من سوكة التوراة فيها هدى ونور أتكي أكو شريا محسكي يحكم بها النبيون النبوة سنة تهكون شيء إتا إتا التوراة كاقا النبوة سنة أيكي إتا باوك ما سوكة إتا annabi Musa alaihi salatu wassalam idan ya nuna mana annabi da wanda yake tsorawa ne daga cikin aikin manzanni kuma wannan zai nuna maka faɗin annabi salama da ya ce al'ulama warafatul anbiya malamai magada annabawa ne bai ce magada manzanni ba ne domin annabawa suna ɗorawa ne a aikin da wasu annabawa wasu manzanni suka gabata ba suna zuwa da sabon abu ne kamar yadda malamai ba suna zuwa da sabon sako ba ne in dai malamin gaskiya ne in dai malamin Allah ne zai dora ne akan saban da annabi sallama ya zo da shi shi zai karantar da mutane ba wani sabon sako kuma zai zo da shi sama da yace wa ala sa'ir al anbiya da sauran annabawa wal mursalin da manzanni wa ali kullin wa ali kullin da mabiyan kowanne annabi shine ma'anar al kenan domin al yana daukar da ma'anar zuriya yana kuma zuwa da ma'anar mabiya mai da Allah madaukin sarki yake cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ka da'abi ali fir'auna wal ladina min qablihim in ce ali fir'aun mabiyan fir'auna kenan ba wai mutanen gidan fir'auna ba domin a cikin mutanen gidan fir'auna akwai asiya bintu musa'im wacce take wannan ya aljanna ce kamar da Allah madaukin sarki yayi bayani wa ali da mabiyar kowanne annabi shi yasa wani yake cewa alun nabi hum atba'u millatihi min al-aajim wa sudan wal arab law lam yakun aluhu illa qarabatuhu salla musalli ala taghi abi lahab yace alun nabi ahlun nabi hum atba'u millatihi sune mabiya addinin sa min al-aajim daga waɗanda ba larabawa ba wa sudan da mutanen sudan baƙaƙe kenan wal arabu da larabawa in dai mabiyan shi ne su ne ahalinsa law ya kun aluhu illa qarabatuhu inda za a ce ba wanda yake alun nabi sai kawai wanda ya haɗa dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama to sallal musalli ala taghi abi lahabi ai da mai salati yi salati ga fandararren na mai suna Abu laha wanda yake yana cikin dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa domin da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Talib wa da kani ina ba ta fahimci wannan da ke ko kenan ko da ka ce ahalin nabi kana nufin musulman cikin su sai daban da su abu lahab kenan والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سنن صلاتي دا سلمي يتبتغ من ذا سلم دا سورا أنبا دا منزني دا مبيا أنبا باكي دا والتابعين لهم دا وقن دا سكا بيو باينس بإحسان دا شرعي دا كوتا تاوى إلى يوم الدين هزوى لنا ساكمو kaga malam yayi addu'a kenan har zuwa gare mu in bai ci wannan ko da sharadin mutum ya zama yana ittiba da ihsani da haka Allah madaukin sarki ce wa sabiqun al-awwaluna minal al-muhajirin wal ansar wal ladina tabu bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin ta tahta al-anhar ce wa sabiqun al-awwaluna min al wal ansa daga cikin al-muhajirin da kuma al-ansar mutanen madina ke sai ma yake cewa amma ba'ad fa yaqulu al-abd al ta'ala abul hasan ali al-maliki shadri غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية هذه مقدمة في مسائل من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لينتفع بها الولدان ونحوه إن شاء الله تعالى لخصتها من كتاب المسمى بعمدة السالك على مذهب إمام مالك في العبادات وغير ذلك وسميتها بالمقدمة العزية للجماعة الأزهرية مشتملة على أحد عشر بابا ما لا أما بعد bayan sallama da salati bayan hamdala da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin da shahada da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan salati da sallama da iga manzo da annabawa da manzanni da mabiyansu da kyautatawa sai ce amma ba'du amma bayan haka fa yaqulu al-abdu al-faqir ila Allah ta'ala fa yaqulu al-abdu bawa yana fara al-faqir mabukaci bawa mabukaci mabukaci zuwa kuwa da kowa a'a mabukaci ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki me sunan shi domin al'abdu al-faqir duk sifa ce daga cikin sifofi ya ce abul hasan shine wanda ake ma alkunya da suna ake ma alkunya da abul hasan asalin sunan shine aliyun al-maliki shine ali al-malikiyu wanda yake bin mazhabar imam maliki ibn anas shine ma'anar al-malikiyu wanda ke bin mazhabar imam malik ibn anas الشافعي wanda ke bin mazhabar imamu shafi'i alhanafiyu wanda ke mazhabar abu hanifa alhambali wanda ke mazhabar imam ahmad ibn hanbal shi zai ce almaliki wanda ke mazhabar imam malik ibn anas ashaziliyu ta bangaren ɗarika wanda ke bin ɗarikar shazili kaga a mazhaba shi maliki ne a ɗarika kuma shi shazili ne Allah ta'ala ya gafarta mashi ya gafarta mana baki ɗaya. a ƙira kuma shi ash'ari ne kamar yadda babi na ƙarshe yake bayani a ciki Allah ta'ala ya gafarta mishi ina ka ce mazhaba kamar da muka faɗa lokacin da muke darasin ashmawi shine da wani imam daga cikin a'imma ya tafi akai to shi yace yana kan mazhabar maliki ne mun sha maimaitawa a da yaushe cewa kana mazhaba kaza a duniya ta ilimi wannan ba aibu bane dan a siffata malamai gawurtattun malamai da irin wannan an sifata imam imam abin alhafiz ibn hajar al-asqalani da cewar ash-shafi'i irin su al-imam an-nawawi ash-shafi'i mun karanta irin su al-imam al-barbahari al-hanbali irin su al-imam ibn abdul bar al-maliki irin su al-baihaqi ash-shafi'i duk wannan ba aibu bane me yake aibu takifan mazhabanci yace to shi ba tunda maliki ne to duk abin da ya saba malikiya babu shi ba ruwan shi shi wannan shine aibu kuma imam malik ibn anas bai karantar da wannan ba wata kwata imam malik bai karantar da wannan ba imam shafi'i bai karantar da wannan ba imam abu hanifa imam ahmad bin hanbal babu wanda ya karantar da wannan daga baya ne kawai ake samun waɗansu su irin wannan shiga furtun su faɗi da abin da za su faɗa Allah ta'ala ya fi mana baki daya amma kada ka taɓa jin cewar wai ka ce kai almaliki ne cewar aibu ne ko kuma zunubi ne a wannan ba shi bane abin da ake magana akai shine ta kifan mazhabanci wannan shine abin da yake aibu Allah ta'ala ya fi mana mala yace ghafarallahu lahu Allah ta'ala ya mishi gafara sai ya fara gabatar da kanshi a wurin gafara yace Allah ya mishi gafara wali walidaihi Allah ya ma iyayen shi gafara mutum ne kenan biyu wa mashayikhihi Allah yi wa malamansa gafara nawa kenan uku wa ikhwanihi Allah yi ma ƴan uwansa gafara nawa kenan wa sa'iri ahli sunnatil muhammadiyya Allah yi ma dukkan masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara amin la ilaha illallah wato yana karatu yana mana roƙa mana gafara me yasa mu ba za mu karanta littafin shi mu roƙa mishi gafara ba shi yasa daga cikin ladduba na karatu mutum za a karanta littafin malami sai ka ce qala rahimahullah malami ya ce Allah ya mishi rahama yau ka shekara shi ɗari hudu da arba'in da tasa'in da wani auka kamar yadda muka karanta a darasin farko shekara shi ɗari hudu da tasa'in da biyar na wata kila ke tambaya me yasa ya fara gabatar da kanshi kafin ya gabatar da iyayensa wani jina da kyau wanda ya ce addu'ar annabi nuhu alaihi salatu wasallam rabbi ghfirli wal walidayya wani ita ce ka'ida ka fara neman ma kanka gafara sai ka neman ma mahaifanka kuma haka dukkan nau'uka na ibada duk abin da Allah ta'ala ya dora a matsayin ibada to za ka fara ma kanka ne idan abin kwaya ɗaya ne ma'ana ragon ne kwaya ɗaya ne tallin tallin yanzu ta wa za ka fara kanka ko mahaifanka abin da ya fi kai Allah ya ɗora wa ba mahaifanka ba idan kujera hajji ce ya ɗaya ce ba za ka fara gabatarwa kanka in Allah ta'ala ya hore sai mahaifanka in kuma Allah ta'ala ya hore lokaci gudan sai ka biya ma kanka ka biya ma iyayenka baki ما ينتفي يقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو الحسن علي المالكي الشاذلي غفر الله له الله يغفر تامشي والوالدين الله يغفر تام إيا ينسى kada mutum ya manta da iyayensa wurin neman gafara mutum ya tahi tsaye ya roƙa ma iyayen shi gafara wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa mashayikhi ya roƙa ma malaman shi gafara dan malamai yana babban abin da zaka iya sakan ka masa ko shine ka roƙa musu in suna raye ka roƙa musu muwafaka Allah ya musu jagora Allah ya kiyaye su Allah ya tsare su in sun rasu Allah ta'ala ya gafarta musu amma ya zama da ɗalibin ilimi yana kasa malami a faifai yana wa malami terere wannan baya cikin sifofin ɗalibin ilimi kwata-kwata ana roƙa wa malami gafara ne in ya rasu in yana da rai kuma a roƙa mashi dacewa Allah ta'ala ya kuce mashi gaba wa ikhwanihi da kuma yan uwansa kar mutum ya manta da yan uwansa wurin neman gafara dan sun taimaka mashi sun agaza mashi wa sa'iri ahli sunnati muhammadiyya sai dai sauran dukkanin ahli sunna manzan Allah sallama domin na manzan ahli sunna mutum zai iya zai iya bikin kirje shi shi ma ahli sunna ne kullura a sha'ira suna kira kansu ahli sunna kowa in ya gada gada sai zai iya kanshi a fakaice a lungu zai iya kira kanshi ahli sunna ko wani abu ya ce haka sunna take sai ma ya ce al muhammadiyya sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunnar wani ba to da yace amma ba da fa kulu yana cewa me yake cewa hadhihi muqaddimatu wannan abin da aka rubuta to fa muqaddima ce sharar fage ce isa aka kira ta muqaddima ita za ta wuce gaba sauran ilimin zai zo daga baya sauran ilimin yana tafi in ka karanta muqaddima kenan ko kuma muqaddama ita ake fara gabatarwa kafin sauran ya biyo baya hadi muqaddimatu wannan shimfiɗa ce fi masaila a wasu mas'aloli min al-ibadat na ibada wa ghairi zalika da abin da ya shafi wani ibada ala mazhabi imam malik ibn anas mun rubuta shi wannan littafin ne a mazhabar imam malik ibn anas akan fatoyinsu da sauran mazhabar imam malik ibn anas akan haka muka rubuta kenan ba akan mazhabar imam shafi'i ba ba akan mazhabar imam ahmad ba kuma za a ga wasu abubuwan da aka sha ban kaɗan ne sosai yana cikin furu ne ba yana cikin usul ba ne kuma shi imam malik ibn anas kamar yadda malamai suke bada shi ne a'imma al al'imamin nasai mai littafin sunanin nasa'i kenan yake cewa a ba imamu nasa'i ne ko eh, imamu nasa'i yake cewa umana ullahi ala ilmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salasa amintattun Allah akan ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kana ji da kyau amintattun Allah ga ilimin manzan Allah sallallahu alaihi mutum uku ne a ciki akwai shu'uba shubatu bin hajjaj wa malik da imam malik ibn anas wa yahya al-qattan da yahya al-qattan waɗannan uku in ka rike su to ka rike waɗanda yake sun roƙo ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wannan imamun nasa'i ne faɗa kasan malam shi ya san mana ina ba ta mafince wannan da kyau kuma wani abin lura ka lura da kyau imamun nasa'i ba dan mazhabar imam malik bane wannan kenan hakan na al-imam abdurrahman al-auza'i babban limamin kasar sham yake cewa in ya faɗi imam malik ibn anas shi imam al-ausa'i sai ya ce alimul ulama ka ji malamin malamai kenan wa muftil haramain ka ji mai fatawar makka da madina da rasul al-haramain kuma ga imam al-ausa'i shi ma imam ne ba ɗalibi ba ne haka nan imam ahmad ibn hanbal yake cewa huwa imamun fil hadisi wal fiqh shi imam malik ibn anas imamun fil hadisi imam ne a hadisi kuma imam ne a fikri kenan ba mukallidi bane to haka malamai suka dinga faɗa akan abin da ya shafi imam malik ibn anas imam al-a'imma Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi yace ya rubuta wannan ne liyantafi bi hal wildan domin kananan yara su amfani da shi wa nahawhum da ire-irensu da kananan yara da waɗanda suka tasa irin yan shekara sha biyu din nan shekara sha biyar har zuwa ashirin haka ko kwara da karawa ya ce waya ya rubuta domin ƙananan yara su amfani da shi wannan da tsare kunsu in sha Allah ta'ala in Allah ya yadda muna fatan za su amfani da shi la ilaha illallah ku duba ga yana rubuta littafi amma yana nuna littafin kamar ba komai bane wai ƙananan yara za su amfani su ɗuma in Allah ya yadda. amma wanka gona yana cika yana batsewa yana ganin kuma shi kaɗai ne malami in ba shi zuwa malami malami ce la khastuha na rere wannan littafin ne min kitabi daga littafi na al-musamma wanda ake kiran shi da suna umdatu saliki ala mazhabi imam malik fil ibadat wa ghairu zalik sunan wannan shine sunan yayar iziya kenan tun daga cikin wannan littafi aka rere sai da inda zaka samu wannan littafin kenan ya dara iziyar ya ce na khastuha na rairayo ne na tato ne daga littafi na mai suna umdatu salik ala mazhabi imam malik bana anas ibada ibadat wa ghayr zalik sai ma ne yace sammaituha da na rairayo sai ban ban mai wancan sunan ba sai na sanya mai wani sunan mai suna bil muqaddimati izziya da sunan al muqaddima al izziya al izziya sunan asalin sunan littafin kenan izza kaga ainu da zai zai kuma da shadda kullura sannan gaba da alfin makusura sunan unguwarsu kenan a ƙasar masa kenan hatta littafin ma wai dai ya shi ne dan yan unguwarsu al-muqaddimatul izziya wannan dai littafi ne wanda zai zama kamar gabatarwa ne shara fage ne ga yan unguwar ko kun za mu ce amina ko eh ko mutubi to shi kun lura da ke ku lil jama'atil azhariya ga jama'ar mutanen kasar masar ita muqaddima ce da ta fito daga unguwa kaza dan za ta zama ta amfanu ga mutanen kasar masar mustamilatan wace ita ta kunshi ala ahada ashara baban ta kunshi babi na gugan babi babi goma sha ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi babi goma sha ɗaya malami kowanne babi ɗaya yana da fasali kuma kar ku manta littafin Allah kaɗai ne babu gyara a ciki wallahu ya hukum wala mu'aqqiba ya hukum amma akwai wurare da malamai suke ganin da malam ya ce kaza da malam ya ya faɗi kaza kun ga hoton da ke ko wanda yake wasu wuraren in sun kama a bayani bi zan Allah madaukakin sarki za mu bayani malam yace tana da babi babi goma sha ɗaya babi na farko shine babi kan tahara malam ya kawo mai fasali fasali goma sha biyar a ciki wai ji ba mai kira ta da sunan muqaddima tahara kadai tana da babi babi goma sha biyar wanda kin ka dubo babin da ke cikin akhbari ki dai shi babi goma sha biyar ne zuwa sha shida amma ba fasali na farko fasalin fi tahara kai shi kawai akwai babi goma sha biyar sai ka je fasali na biyu na sallah a ƙarƙashin shi akwai fasali fasali ashirin da uku kullum ba wai ashirin da uku akan wajen sha biyar ba a'a sabo ne kaga can akwai fasali goma sha biyar na akwai fasali ashirin da uku sannan ka je babi na uku da yake magana kan zakka shi kuma yana da fasali fasali shida ne a ciki babi na hudu da yake magana akan azumi fasali ɗaya ne a cikinsa babi na biyar da yake magana akan itikafi yana da fasali ɗaya ne a cikinsa babi na shida da yake magana akan aikin hajji abin da ya shafi sunonin ihrami da fuskokin ihrami bayan kuma yana da fasali guda a ciki sannan kuma yana da abin da yake khatima rufewa akan abin da ya shafi aikin hajji wacce yake ta khatimar akwai tsokaci da ya kamata a yi dan Allah ta'ala yake mai da wucin kwana sai babi na bakwai wanda yake malam ya ware shi ne akan layya da hakika da yanka kun ga waɗannan abubuwan mun fara shiga abin da bamu tattauna su a ashmawi ba tunda ashmawi iya azumi muka tattauna dan shi babin azumi da juma'a shine abin da malam ya ƙara akan akhdari da sauransu to amma kan ga anan mun sami babi akan itikafi kullu babi ma ba wani fasali ba akan itikafi mun sami ƙari akan hajji wanda yake duk gabi su a baya ba Allah ta'ala ya mana jagora sannan babi na bakwai ya yi magana akan layya ya magana akan hakika ya magana akan yanka ya ake yanka babi na takwas ya yi magana akan aure da saki hakan shi ma karkashin shi fasali guda biyu hakan nan babi na tara ya magana akan kasuwanci ashe iziya ba karamar littafi ba ne hakan nan a ƙarƙashin a fasali na takwas tara ya magana akan kasuwanci ya kawo fasali guda a ƙarƙashinsa hakan nan kuma babi na goma shine kuma babin da ya babi da malam ya ware shi akan gado kadai ina ba aka ga wannan ba shi da ba shi da abin nan ko babi na goma malam ya ware shi ne kan gado kadai a karkashin shi malam ya kawo fasali fasali har kwaya hudu sai babi na goma sha ɗaya da malam ya ware shi fi jumalin min alfara'id wa sunani wal adab cikin min alfara'id abubuwan da suke farallai da ya kamata a matsayinka na musulmai ka san su da sunnoni da ladduban zaman tare a karkashin su ya kawo fasali guda biyar sannan kuma yi littafin nashi khatima ma'ana conclusion kenan Allah ta'ala ya ji shi da gafara Allah ta'ala ya rahmashe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi idan wa'adin da yayi kuma Allah ta'ala ya samu cika da imani ya tabbatar da mu akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ikon bayanin wannan littafi da abin da ya kunsa kwanukan karatu wannan littafi ne kwanuka ne guda biyu ranar asabar da ranar litinin da izinin Allah madaukakin sarki su za mu dauka a kowanne sati domin karanta littafin iziya ranar asabar irin wannan lokaci da ranar litinin irin wannan lokaci idan muka fara da bismillah Allah ya sa samu kammala da alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin